الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da kan baku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya kuma da sakonnin tambayoyin ne dai ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text akan lambar waya sifiri takwas biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku da kuma sifiri bakwai sifiri ɗaya bakwai bakwai sai kuma sakon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ko kuma cikin adireshin imel a fatoyin rahma at yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook da yau dai muna asabar ne sha uku ga watan rabi'ul awwal na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara bayan jira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da biyu ga watan disamba na shekara ta 2017 kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu a dr sheikh muhammad sani umar lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addini musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku ni kuma suna na ana tsaye da wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akramakallah bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in bayan haka yan uwa masu sauraron mu a lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul shura yana cewa walau basata Allahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin yunzilu biqadarin ma yasha innahu bi ibadihi khabirun basir ubangiji subhanahu wata'ala a wannan aya yana cewa da a ce Allah zai yalwata arziki ga bayansa labagaw fil ardi da sun yi zalunci a bayan ƙasa walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha sai dai Allah yana saukar da abin da ya ga dama daidai gwargwado innahu bi ibadihi khabirun basir lalle shi ga bayansa mai cikakken sani ne kuma mai gani ne game da abin da suke ubangiji subhanahu wata'ala <clears throat> ya yi halitta ya kuma daidaita abin da ya halitta ya sanya komai yana tafiya bisa tsari bisa daidaito ta yadda za a samu rayuwa wacce za ta zama maslaha ce ga ɗan adam rayuwa ce daidaitacciya ga ɗan adam shi yasa komai ubangiji wata wataala ya sanya shi daidai da yadda ya kamata ya kasance ubangiji wata wataala ya ba wa ɗan adam rayuwarsa da tsawon rai da zai yi ya kasance iyakantacce ne wanda yake tafiya tare da kamalar hankalinsa da a ce ran ɗan adam zai yi tsawo matuƙa fiye da yadda yake yanzu to da an samu matsala bayan cikar hankalinsa da karuwar hankalinsa da haɓakar hankalinsa domin wanda zai taimaka wajen zaƙulo hanyoyin samun arziki da yawa wanda kuma arzikin na idan ya yawa to zai lalata rayuwa zai balbalta rayuwa ta ɗan adam jinsin dan adam ba zai iya rayuwa mai daɗi ba abin mamaki za ka ga cewa dan adam yana kashe na kusa da shi wanda ya fi kowa ma kusanci da shi saboda maganar arziki ko saboda maganar wadata Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa wasu sun rika kashe 'ya'yansu domin gudun kada su yi tarayya da su cikin abin da Allah ya ba su na arziki su ci abincinsu ko su mori arzikinsu Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum kada ku kashe ƴaƴanku domin gudun talauci ko tsoron talauci mu ne muke azurta ku ko muke azurta su wato mu ne muke azurta su ko muke azurta ku ya tabbata a cikin sahihain hadisin Abdullahi dan Mas'ud annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa abdullahi dan mas'ud yana tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ayyu dhanbi a'zamu indallah wani zunubi ne yafi girma a wurin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ka sanya wa Allah kishiya alhalin shi ya halicce ka sana abdullahi dan mas'ud ya sake tambaye sai ya ce thumma ayyu sai kuma wani zunubi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an taqtula waladak makhafatan an yat'ama ma'ak kashe dan uwanka domin gudun kada ka kashe danka domin gudun kada ya ci abincinka saboda haka za ka ga a tsawon tarihi ko a faɗin tarihi na rayuwar ɗan adam a bayan ƙasa lokutan da arziki yake baje-baje a cikin al'umma kowa ya samu abin da yake bukata na na wadata to a lokacin za ka samu kashe-kashe da zalunci da rashin kwanciyar hankali ya fi yawaita sama da lokacin da abubuwa suke ba su wadata a hannun kowa da kowa ba abdurrahman ibn zaid ibn aslam kamar yadda ibn jarir al-tabari rahimahullahu ta'ala ya kawo a cikin tafsirin karkashin a cikin tafsirin karkashin wannan aya yana cewa al-arabu idza kana al-khasbu wa busita alaihim asaru wa qatala ba'dhum ba'dan wa ja'a al-fasad wa idza kanat as-sanatu shugalo bi zalika wato larabawa sun kasance idan aka samu lokacin da aka samu amfanin gona wato wadata ta yalwata a cikinsu to sai wato kai farmaki da kama junansu a matsayin bayi ya waita sannan su rika kashe junansu barna ta bayyana amma idan aka shiga cikin hali da yanayi na fari to duk kowa sai shagalta da kansa kowa sai ya koma ta kansa yake wato wannan yana nuna maka cewa idan suka shiga wadata to wannan samun wadata din yakan sa su fara tunanin zalunci ta'addanci da nuna isa da nuna jiji da kai yayin da kuma suka shiga cikin wata wahala to kowa nafsi nafsi yake shine wanda yake gaskata fadar Allah subhanahu wataala walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard da Allah zai shimfida arziki ga bayinsa to da sai su zalunci a bayan kasa rashin wadatuwa ta kan sa mutum wani lokaci ya koma ga Allah tunaninsa ya koma ga ubangijinsa neman taimakonsa da kaskantar da kai ya rika jin ubudiyya ga Allah subhanahu wataala shi yasa zamu ga yawancin waɗanda suka rika bin annabawa suka rika yadda da yin imani da annabawa su ne talakawa su ne farkon waɗanda suka imani da annabawa kuma su ne mafiya yawa a cikin mabiyansu wa ma na rakatta ba aka illa lazina hum a razilu na badiyar rai wato ba maganin waɗanda suka bika face su ne waɗanda suke tun cikinmu gidadawa sannan za mu ga mafi kankarancin waɗanda suke imani da annabawa kuma su ne suke imani da ƙarshe-ƙarshe su ne masu wadata su ne za ka ga ƙarshen waɗanda za su yi imani da annabawa kuma su ne ƙarshen wato mafi karanta a ciki shi yasa za mu ga tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama musamman lokacin da a ah, hirakul yake tambayar abu sufiyan su wane ne suke bin sa masu rauni ne wato talakawa ne ko kuma masu wadata manyan mutane a zo a fa'un nasi ba’u a mashrafahun wato manyan mutane manyan gari ne suka yadda da shi koko a talakawa ne sai abu fiye ne ce bal zo a fa'u talakawan cikinsu suka fi yadda da shi to shi ne eh, irakul yake cewa to ai haka ma su ma annabawa suke haka annabawa suka kasance masu rauni su suke bin su suke bin wato yawanci su ne mabiyan annabawa ah, don haka Allah subhanahu wata'ala ya daidaita rayuwar dan adam da kuma kamala hankalinsa domin yana ƙara tsawon rai hankalinsa na kara cika hankalinsa na ƙara cika kuma hanyoyi da dabaru yadda zai ƙara wadatar da kansa kuma yana kara buɗe masa to da zarar kuma duk yana ta yawa to kuma a lokacin sai ya kasance dan adam ya shiga barna a bayan kasa don haka sai Allah ya zaba wa dan adam gajarcin rayuwa da kuma kamalar hankali cikar hankali don da ya zaba masa tsawon rayuwa tare da kamalar hankali to za a samu albazi wa zulmu wal inhiraf za a samu zalunci da ƙetare iyaka da karkacewar hanya da kuma Allah ya zaba wa dan adam tsawon rai to da kuma babu abin da zai gyara masa duniyarsa illa a rage masa kuma hankalinsa domin wannan ne shi zai sa a samu tawazun a samu balance a cikin rayuwa amma kuma idan aka rage masa hankalinsa to kuma zai fahimci wahayi wanda Allah subhanahu wataala yake wa annabawa ba ba zai fahimce shi yadda ya kamata ba za a samu tawaya don haka kaga ashe za a samu kuma matsala ta fuskar addini an ka bashi kamalar hankali cikar hankali za a samu kamala wato ta fuskar za a za a samu wato kamala ta fuskar hankali kuma za a samu barna domin arziki da samunsa zai yawa in aka samu rage masa kuma za a samu barna wajen fahimtar wahayi don haka sai ya zama na babu abin da zai gyara wa dan adam addininsa da rayuwarsa ta duniya illa a bashi cikakken hankali kuma a rage masa tsawon rai da zai yi za mu ga mutanen farko wato kamar akai magana mutanen annabi nuhu annabi hud wato adawa annabi salih Dawa. za mu ga waɗannan al'ummomi sun zama masu yin tsawon rai ne sun kan daɗe a duniya saboda mai saboda abinda suke suke gada na ilimi bai kai abinda yanzu tsan adam yake gada ba saboda lokacin ne farko-farkon kafuwar duniya a lokacin ne farkon kafuwar duniya saboda haka abinda za su gada daga waɗanda suka gabace su kaɗan ne domin waɗanda suka gabace su ɗin 'yan kaɗan ne don haka sai zama da suna yin tsawon rai saɓanin yanzu al'umma al'ummomin da suka gabata da yawa abinda za mu muke gada daga wajensu kuma yana da yawa don haka sai zama na babu abinda ya fi dacewa da ɗan adam sai a rage masa a rage masa tsauransa ba a rage masa hankalinsa ba don a samu wannan balance na rayuwa domin ba ba addini yana gyaruwa ne da yawan da kamalar hankali ba da tsawon rai ba da kamalar hankali da ba da tsawon rai ba domin za mu ga annabi nuhu alaihi salam Allah ya ba shi tsawon rai ya yi daɗe na mutanen su wazi ah, ya zauna shekara dubu ba hamsin amma kuma yan kaɗan ne suka yi imani da shi don haka daɗewarsa ba ta sa sun sun amfana da tsawon ran da ya yi ba bal sun yi ta ja da shi ni kullama da autum li takfira lahum a asafiyahum fi wasu wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara ce duk sanda na kira wasu domin kai musu gafara sai su sa hannayensu yan yatsunsu a cikin kunnayensu su sa su daga tufafin su su rufe kawunan su wato ba za su gan ba ba za su saurare shi ba ba za su ji shi ba da kunnuwansu ba ma za su gan shi da su ba kawai su ci gaba da girman kansu su dore akan abin da suke yi na barna cewa ba za su dawo baya ba to kaga wannan ya saba wa manufar da ta sa Allah ya dan adam a bayan kasa kuma khalqul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya yi mutum da aljan don su bauta masa shi yasa za ga a alkur'ani ko a sunna babu inda aka yabi tsawon rai shi kadai sai dai a yabi tsawon rai tare da kyakkyawan aiki wato tulul umru wa husnul amal wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a Allahumma inni as'aluka tulal umri wa husn ko kuma khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu nabi ce mafi alkhairun ku shine wanda yayi tsawon rai amma aikin sa ya kyautatu wato yayi kyakkyawan aiki a cikin rayuwarsa amma za mu ga yaron da bai balaga ba ba a fara rubuta masa alhaki ba idan ya mutu wannan ba abin suka ba ne saboda mai saboda bai kai lokacin da za a fara cajin shi da ya yi wasu laifuka ba wannan shi ne ah, hikima ta ya kasance rayukanmu ba su cika tsawo ba amma kuma Allah zai ba mu kamara hankali a cikin waɗannan shekaru da muke a duniya eh, zama muna fahimtar wahayi sannan kuma arziki bai zama baje-baje ba kowa da kowa zama yana da arziki a hannunsa domin idan ya zama haka to zai zama na barna za ta yawaita Allah subhanahu wataala yana cewa innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna lalle dan adam yana dagawa domin ganin domin ganin ya samu wadata sarka ganin ya samu wadata zai tashi dagawa shi yasa babu wanda zai amfana da dukiya sai wanda Allah subhanahu wataala ya gyara masa zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni'mal malus salih lirajul salih lirajul salih ma dalla da dukiya ta kwarai a hannun mutum na kwarai dukiya a hannun irin sai na abubakar a hannun irin sai na usman a hannun irin su sai na sa'ad ibn abi waqqas a hannun irin su abdurrahman ibn auf dukiya ce da al'umma za ta amfana da ita arziki ne da al'umma ta amfana amfana su annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma nafa'ani malu ahad ma nafa'ani malu abubakar babu wanda dukiyarsa ta amfane ni kamar yadda dukiyarsa yana abubakar ta amfane shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfana dukiyarsa yana abubakar fiye da yadda ya amfana dukiyar wani daga cikin al'ummarsa kaga irin wannan dukiya don ta haɗu da kamalan harkali da sanin wahayi da shi ne suke amfani amma duk sanda dukiya ta zo tare da jahiltar abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar wa annabawa da jahiltar inda manufa da ta sa Allah subhanahu wata'ala ya halicci da adam a bayan ƙasa to tana zama barna shi yasa zamu ga duk ƙasashen da ake cewa sun ci gaba ta fuskar rayuwar duniya ta fuskar arziki ta fuskar abin nan za mu samu rayuwa ce da suke yin ta cikin kazanta rayuwa ce da ake yin ta cikin cikin rashin nutsuwa da rashin kwanciyar hankali da ainihin fargaba domin a kowane lokaci da zai iya kashe ubansa a kowane lokaci miji zai iya kashe matarsa ko mata ta kashe mijinta a kowane lokaci aboki zai iya yaudar abokinsa ya kashe shi ko shi ya kashe abokinsa zaka rayuwa ce wadda ana yin ta cikin fargaba da dadar ba kwanciyar hankali ba amincewa juna saboda an yi nisa da wahayi na ubangiji domin babu abin da yake sa ɗan adam rayuwarsa ta daidaita ta zama ta tafi a kan turba sai wahayi wanda Allah wata wataala ya saukar wa annabawa domin duk wani abin da baka san shi ba ka iya ganin shi ba ka hango shi to za ka iya sanin ya za ka bullo masa ba gobe wani abu ne majhul a gurin kowane halitta ba wani dan adam da ya san me zai faru gobe wa mata da nafsu ma za ta kasibu gadan wa mata da nafsu bai ayi ardin mutu da haka ba wanda ya san abu da zai faru gobe to tunda baka san me zai faru gobe ba to yana da wuya kuma ka iya sanin ya za ka tafiyar da rayuwarka ta yadda idan abin da zai zo gobe bai yi dace da abin da kake bukata ba ka kauce masa ba za ka sani ba shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya saukarwa da dan adam tsarin da ta kansa zai iya tafiyar da rayuwarsa ya kauce wa abin da zai cutar da shi ya kuma amfana da abin da zai amfanar da shi shi yasa za ka ga dukkan wata ƙasa ko wata al'umma da ta cimma wata maslaha a rayuwarta to za ga cewa maslahan nan wato kafin a gano ta ana ɗaukan dogon lokaci yayin da wahayi kuma idan shi ne zai baka bayanin zai taƙaita maka shi nata'iji ne wanda ba za su ba za a iya gane su ba wato wani sakamako ne da ba za a iya kaiwa gare shi ba sai an dauko lokaci mai tsawo amma waye zai iya takaita maka shi cikin dan kankanin wato dan kankanin bayani kuma cikin dan kankanin lokaci mutum ya ya fahimce shi shi yasa duk wani alkhairi da zaka sani ko wani gyara da zaka gani a cikin wasu a cikin wasu kasashe ko a cikin wasu al'ummomi to za ka samu akwai wani burbushi na annabci wato wani burbushi na koyarwar annabawa da yake tattare da wannan alkhairi wato alkhairi ne ba wai ya zo ne haka kawai ba sai da da hasken wani abu na annabci ko dai bakayan nubuwa wanda babu wata al'umma da annaba ba su tattata cikin su in min ummatin illa khala fiha nazir babu wani wata al'umma face sai da wani manzo mai gargadi ya biyo ta cikin wannan al'umma to akwai abubuwan da annabawa suka koyar suka bari za a iya samun burbushin su a ko'ina kasashen turai kasashen amerika ko ina kasashen afirka za a samu bakayan nubuwa wani abu da annabawa suka bari na koyarwa to a inda wannan burbushin koyarwar annabawan take to anan ne alkhairin yake shi yasa za a ga dukkan wani abu dan adam yake takama da shi za ka samu asalinsa koyarwar wahayi ce koyarwar wahayi ce sai dai kawai a canza masa suna a kira shi da wani suna daban kira shi da wata dokar kasa ko constitution ko wani abu sannan kuma a kara masa wani abin da bai kamata a kara ba ko a rage wani abin da ya kamata a ce an samu a cikinsa to wannan ne zai sa ka ga al'umma ta samu wani haske ta wannan bangaren ba dukkan wani abin da ka ga wato an kaucewa hanyar Allah gaba ɗaya a cikinsa to ba za ka taɓa ganin alama haske tare da shi ba shi yasa za ka ga idan karanta tarihin al'ummomin da suka gabata waɗanda suka wuce za ga cewa duk inda ka ji wani abu ne yabo a cikin wannan al'umma to za ka samu cewa iya ɗan bigire ne da ta kasance wato ta riƙe wani abu na koyarwa na annabawa akwai maganar shekul Islam Ibn taimiyya da yake yin ta cikin littafin Sarimul Maslul yake cewa laysa fil ardi mamlakatun qa'imatun illa bi nubuwatin aw atharin aw nubuwa ce babu wata masarauta da ta tsaya a duniya face sai da annabci ko wani burbushin annabci wa inna kullu khairin fil ardi famin atharin nubuwat ce duk wani alkhairi da ka gani a bayan kasa to wani abubuwa ne wato burbushi ne na annabci na annabci a wannan gurin sauraka inda duk ga an rasa koyarwa ta annabci ko bulushin annabci to za ka samu wani alkhairi a gurin ba irin wannan magana a ibn khaldun a cikin tarihinsa a cikin tarihinsa ya yi irinta inda yake cewa addu'alul ammatu al'ammatu listila al'azimatu mulk aslu haddin imma min nubuwatin aw da'awati haqq shi duk wasu kasashe da kaga cewa sun yi mamaya ko kuma sun kafa wani mulki mai girma to za ka samu asalin waɗannan ƙasashen addini ne kafa su ko dai annabci ko ko wata da'awa ta gaskiya wato ko dai ta hanyar annabi ko ta hanyar wani mai da'awa wani mai kira zuwa ga Allah da ya biyo ta cikin wani al'umma ya kafa ta saboda ka wannan shine zai sa a samu wato wannan daula ta tsayu ta kafu saboda ka shi dan adam ko ya ki ko ya so ba zai samu jin daɗi a rayuwarsa ba sai ya bi shiryar da Allah subhanahu wataala ya tsara masa tun farkon saukar da annabi Adam ah, ubangiji subhanahu wataala da ya saukar da annabi Adam alayhi salam yake cewa fa man ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa cewa ga shiriya ta nan wanda duk ya bi shiriya ta to ba zai bace ba ba kuma zai sha wahala ba wato idan har dan adam zai bi shiriyar Allah subhanahu wataala shine tsarin da ya saukar wa dan adam ta hannun annabawa to shine ba zai shiga fagamniya ba ba zai shiga kama kama ba sannan kuma zai sha wahala ba wato abinda nuna yake nuna cewa da zarar ya bar wahayi da Allah ya bawa annaba to shikenan zai shiga fagamniya zai shiga kama kame zai shiga rudani yau ya dau wannan gobe ce bai yi masa ba gobe eh, a ce kaza gobe a saki wanda za mu ga cewa duk rayuwar mu haka ta koma a yau kama kame yau wanda yazo da nashi tsarin wani in yazo ya fance kalar da shi ya ce wannan tsarin ya gano cewa ba zai iya tabbatarwa da al'umma eh, jin daɗi ba da da walwala shi kuma ya kana shi shi ma gobe bayan wani ya zo ya watsar da nashi to amma in aka dauki na ubangiji subhanahu wataala to yadda ya ce fala yadillu wala ishqa dan adam ba zai shiga fagamniya ba ba kuma zai shiga wahala ba Allah subhanahu wataala ya samu dace damin sun malin mala Allah ya saka alkari ganda mutu farko a yau cewa take assalamu alaikum malan ah, shin ya kamata a ce maza su yi wa mata ruqya to idan muharrami ne ko kuma miji ne to wannan daman babu iskali a ciki wato muharrami zai iya mace matarsa kamar da aisha radiyallahu ta'ala anha ta kasance tana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ruqya lokacin da yake rashin lafiya tana yi ta tofa a hannunsa sannan ta shafe jikinsa da shi wannan babu iskali a cikinsa babu wani matsala idan ba muharrami bane wato wanda yake iya aurenta ne wanda ba muharraminta ba to wannan ya halatta mata karatun alkur'ani amma da sharuɗa na farko ya kasance babu babu halwa wato ba su kaɗai ta shi da ita ba kasance akwai muharraminta ko mijinta a gurin idan matar aure ce idan ba matar aure ba ce zama akwai wani muharraminta ko mahaifinta ko wanta ko ɗanta ko wani wanda yake tare da ita ya kasance yana gurin sada na biyu ba zai dauki hannunsa ya dora a cikinta ba sawa'un da lullubi a cikinta ko ba lullubi wato ba zai dauki hannunsa ko ya dora a kanta ba ko ta ko bayanta da sunan zai mata rukuya eh, don kada wani ya ce ai idan ta rufe kanta ko ta yi lullubi zai iya dorawa ko ya sa safa a hannunsa wani duk bai halatta ba ba a halatta wa mutum ya shafa matar da ba muharramarsa ba ko ba matarsa ba don ya saka wani abu a hannunsa sai a ya sa safa a nan sai ya shafa jikinta ko kuma a jikinta da kaya a jikinta ko kanta da dan kwali zai iya dafa kanta wannan duk bai halatta ba saboda haka idan zai yi mata karatun alkur'ani inda take gaban maharaminta ko mijinta sannan kuma ba zai ɗauki hannun sai dora a kanta ba to wannan babu komai shi ma ya halatta amma idan har aka karye ɗaya daga cikin sharuɗan nan to ya zama haramun to sai take cewa idan mace ta yi wankan haila sai kuma ta ga wannan kasar to ruwan hanta to sai ta sake wanka ne daga ummu kausa a shi wannan kasatul baiza da ake gani alama ce ta cewa jininta ya zo karshe ya ɗauke to idan ya kasance ta ganshi shi farko ta yi wanka sai kuma ya sake fitowa to wani ba shi ne jinin al'ada ba haka ba za ta sake wanka don bayyana ba kaka ana so kafin ta yi wanka ɗin tabbata cewa jinin ya ɗauke musamman lokacin da ta ga wannan alamar ɗaukewar jinin to sai ta yi wanka idan ta yi wanka kuma da zai zo amma da irin wannan sigar to ba za ta ɗauke shi a matsayin jinin al'ada ba to sai sakon aliyu dan fulani dan maliki yake cewa malam yana jin wasu idan za su yi sallama suna cewa salamun alaikum shin hakan daidai ne eh babu komai dan mutum zai yi sallama ko ya ce assalamu alaikum ko salamun alaikum ko salamullahi alaikum duk sallama ce siga ce ta sallama kuma kowace mutum yayi ta yi sai shi ko nake cewa malam shin ya halatta ko kuma daidai ne mai gida ya rika shigowa gida ba tare da ya yi sallama ba abinda ake bukata ladabin da Allah subhanahu wataala yayi mana shine in zamu shiga gidajen mu eh, kuma yi sallama idza dakhaltum biyutakum fasallimu ala anfusikum ce idan kun shiga gidajenku ku yi wa kawunan ku sallama wato ku yi wa kawunan ku sallama ko da ba kowa a gida ana so yi sallama sallaman nan shine roka wa kanka aminci balle kuma ya kasance akwai akwai mutane a ciki sai fa sallimu ala ahliha ku yi sallama ga waɗanda suke cikin gidan haka ba daidai bane mai gida ya shiga gidansa babu sallama ta sai sako na gaba da ya zo yake cewa malam ya kasance baya karatu yanzu kuma ya shiryu kuma yana son ya fara karatun hadisai shin daga ina ya kamata ya fara to duk sanda mutum yake so ya fara karatun ilimi to na farko dai ya nemi malamin da zai koya masa ilimin da yake so ya fara koya sai kuma malamin da zai nema shine zai fahimci yaya wato mustawansa yake na karatu level din karatunsa shin yana buƙatar ya fara daga kaza ne ko daga kaza shi kuma shi zai tantance masa littafin da ya kamata ya fara da shi ba wai shi zai je wa malami da littafin ba ya ce na zo koya min littafi kaza sai ya bar wa malamin ya zaba masa littafin da ya fi dacewa ta sai mubarak ado abubakar yake cewa malam saurayi dan shekara 23 ne amma furfura ta fito masa aka zai iya tura gashinsa da bakin dayin ba a rufe furfura da bakin da bakin launi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ah, annabi sallallahu alaihi furfura ta fito yaro ne ko ko tsoho duk furfura furfura ce ta yaro da furfura ce ta babba furfura ce babu bambanci na zai tira sai dai tira ta da wani abu da wani launi ja ko wani launi amma ba da ba da baki ba sai ke ce assalamu alaikum daga muktar tona shin menene falalar yin umara a cikin watan maulidi to babu wani abu da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan falalar yin wata abin umara a cikin watan rabiul awwal abin da ya zo na falalar umara shine wanda ya zo a cikin umara cikin ramadan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna umrata ramadan ta'dilu hajjatan mai ko ta'dilu hajja yin umara a ramadan tana daidai da hajji a wata ruwa tana daidai da hajji tare da ni wannan shi ne abin da ya tabbata cikin abin da ingantaccen hadisansa amma a wani wata ba wannan ba babu wata ya sahihiya ko ma mai rauni ko da mai rauni ce babu daga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai shi kuma ne ke camalan eh, menene hukuncin wanda ya zo masallaci ya ga ana sallah bai ƙara soso ba ya yi ruku'u a can gefe daga ahmad dauda mariri to da ya ruku a can gefe ya ƙara so daga cikin sahudin ko kwaya nan ya kama sallarsa tambayar ta cika ba idan da ya ruku'u ya ƙara so cikin sahu wani babu komai ya tabbata haka ta faru lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abubakar haka kuma ya tabbata daga abdullahi dan zubair yana cewa ma yana daga cikin sunna idan mutum ya zo masallaci ya kula cewa zai rasa raka'a yana iya ruku'u ta bayan sahu sannan ya ƙara so ya shigo cikin sahu amma idan ya yi ruku'un a bayan sahu kuma ya ci gaba da sallar a nan ya ki sawa shiga shiga cikin sahu to nan ba shi da sallah annabi sallallahu alaihi yana cewa la salata li munfaridin khalfa as-safi illa fi saf babu sallah ga wanda ya ware shi kadai a bayan sahu sai ya shiga sahu ta sai mai sako na gaba yake cewa malam mutum ne ya ba shi aiki a matsayin na mai sana'ar hannu sai kayan aikin suka yi ragowa shi kuma sai ya amfani da ragowar kayan ba tare da ya gaya wa mai kayan ba amma lokacin da zai gaya masa kuɗin aikin da ya masa sai ya rage adadin kuɗin a matsayin kayan da ya yi amfani da shi shi mai ne matsayin haka idan kuɗi ya shi ya soyo kaya kuɗi ya shi ya soyo kayan sai da ya soyo kayan sai suka yi saura saboda haka da ya tashi biyansa sai ya rage cikin kudin da zai biya shi wato kamar ya mayar da masa kudin kayan kenan wato kamar kayan sun yi saura sai mayar masa kudin kayan ya rike kayan wannan babu komai a ciki amma in kayan ya bashi wato ya bashi material din da zai masa aikin da shi sai ya rike da ya kai saura sai ya rike ya yi musu farashi da kansa kenan to kaga anan ya rike abin da ba nashi ba ya yi cinikin da ba izinin mai kaya saboda ka wannan cinikin da ya bai yi ba akwai bambanci tsakanin ya baka kuɗi ya ce gashi ka soyo kaya da kaje ka soyo kaya sai ya zamana a cikin kayan da ka soyo ya baka misali dubu goma sai ya zamana akwai rarar dubu ɗaya kayan dubu ɗaya da suka yi saura cikin lissafi sai ka cire wannan dubu ɗaya ɗin cikin lissafin kuɗin aikinka sai ka rike kayan a madadin wannan dubu ɗaya din wannan babu komai tun da daman kuɗi ya baka kuma kuɗi ka mai masa ba ka shi kansa kayan a lokacin ba lalle amfani shi ba amma idan kayan ya kawo maka shi ya kawo material da kansa to bai kamata ka rike kayansa ba a matsayin su ne kuɗinka tare da cewa bai san nawa farashin nawa kai masu ba ba kuma tare da yadda sa ba to ne ce assalamu alaikum malam tambayar ita ce shi mazaunin Kano ne amma kuma yana zuwa gida Nijar to malam idan ya je gida zai yi wata biyu shin zai yi sallar kasar ne har ya dawo ko kuwa zai cika sallah ne daga ibrahim badawa ne a shi mutumin nijar ne mazaunin najeriya so mutumin nijar ma'ana iyalansa suna nijar don iyalansa suna nijar a nan najeriya yana zuwa yi wata sana'a ne koma to in koma can inda iyalansa suke shi ne karinsu haka ba zai kasar ba amma idan ya tattaro iyalansa wato matarsa ya kawo ta nan suna zaune sai ya tafi can ganin gida wajen iyayensa ko wajen wasu danginsa to wani zai yi kasaru saboda inda iyalanka suke wato matarka nan ne garinku da kuwa ba ana aka haife ka ba ko da zuwa kai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hijira zuwa madina da iyalansa sai ya zama da madina ne garinsa idan ya je makka to kasar yake duk da cewa ga gidansu nan ga gidan iyayensa da kakanninsa duk yana makka to amma yanzu tunda ba iyalansa nan ya zama bako a nan sai ya yi ya zama matafi a nan sai ya kasaru don haka in ka je nijar babu iyalanka a can za ka yi kasaru amma idan iyalanka suna can to babu maganar yin kasaru ko yanzu kana da iyalai a nan kana da wasu a can matanka biyu ɗaya a nan ɗaya a can to duk inda kake a gida kake ba za ka yi kasaru ba sai wani ya ce assalamu alaikum malam dangane da yanka ne ya ce a kasar saudiya ma ya ga cewa ana yanka da inji cin ya halaccin cin naman da aka yanka da inji din sako daga abban gabari to ban san ne irin yanka ga ana yi ba wato inji ne kamar wuka da za a sa shi a yi bismillah a yanka a yanke waɗannan jijiyoyin zini ya zube ko kwa inji ne da yake matse makure dabba har ta mutu wanda ina zaton wannan na biyu ba shi ɗin ba ne injin da za ka gani in har ka gandun wanda ba gani ba ina zuwa na sha zuwa abbatuwansu kuma yanka ne mahauta ne suke yankawa da wuka kamar da muke yanka haka suke to a kaddara ma ko watakila daga baya an samu wani technology da ita wukar kawai matsa za a yi ta yankan in har za a yi bismillah yayin da za ta yi yankan shi daidai yake da kama da hannunka ka dadara wukar daidai yake wannan amma da sharaɗe ya zama na an yi bismillah amma idan injin matse dabbar yake ko shokin ɗinta yake kamar wuta lantarki ta mutu to wani bai halatta a ci ta ba wanda shine wasu daga cikin kasashen turai ko kuma yawa daga cikin kasashen turai za a ga in ba inda ake yanka irin musulunci ba to za ka zama ko shokin ne ko ku a shaƙi dabbar ake ta mutu babu jinin da yake zubewa damar maso da ake faɗa wanda shine zai sa dabba ta zama tsarkakakkiya halal haka in wannan ne to bai halatta a cikin kan ba wanda a saudiya ba na jin yadda ake a wasu kasashen turai na matsa dabba ko shukin inda ba shi ne za ka gani ba wani kuwa yake cewa assalamu alaikum daga umar ibrahim abu abdurrahman yake cewa malam yana tambaya ne akan wanda yana da ikon baiwa addini hidima amma kuma baya yi shi kuma wanda yake din sai a rika cewa zafin addini ne shin zai iya dainawa to mutumin da Allah ya ba shi dukiya ko ya bashi wani dama ko ilimi ko ya bashi kami zai taimaki addinin sa bai taimaka ba to kan sai wa domin duk abin da kai mana amila salihan fali nafsi wa mana sa'a fa alaiha ce wanda duk ya aiki mai kyau dan kansa wanda ya muna nama dan kansa saboda haka shi dai addinin Allah ko da kokarin mutum ko ba kokarin sa Allah ne yake tunkuda shi gaba wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun shine ya aiko da manzansa da shiriya da addinin gaskiya don ya ɗora shi ya bashi rinjaye akan kowane addini koda ko kafirai basa sa su haka Allah shi yake tunkur addinin sa gaba da irin kyawawan halaye da kyakkyawar koyarwa da wannan addinin ya kunsa koda ko su masu addinin sun watsar da shi ba su rike shi ba ko su masa rikon sa kai kashi wannan ba zai hana addini ya ci gaba ba shi yasa har kullun za ga addinin musulunci ana ta karɓar sa a ƙasashe inda ma aka fi a ƙasa kuma na aka fi sa za ka samu su musulmin su wasu ma suna kyankyaman a ce musu musulmi ne suna ta kokarin boye kansu suka kira su musulmi amma kuma addinin musulunci yana ta samun karbuwa ka mutumin da ya taimaka yayi dan kansa mutumin da ya ya ƙi ne ya cutar da kansa ne ba wani ya cutar ba kai kuma da Allah wani wataala ya baka kuma ya baka zuciyar yi to kana yi ne don Allah ba dan wani ba don haka yabon wani ba zai sa ka ƙara ƙaimi ba haka nan sukan wani ba zai sa kuma ka ja da baya ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suke ta fafutukar ilmantarwa da karantar da addini da yaɗa da awarsa munafikai cewa suke karra haula dinuhu ta ku kalli mutanen na addinin su ya ruɗe su to har sun yadda su halakar da kansu ko su su ba da dukiyarsu don addinin su ya ci gaba kai wannan sun ruɗu addinin su ya ruɗe su to irin wannan ne saboda haka babu wani abu da zai sa har ka shiga tunani kana yi dan Allah Allah na cewa qul a'malu fa Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun kace ku yi aikin ku Allah zai ga aikin ku da manzansa da mu'minai ga aikin da kuke Allah yana gani kuma Allah subhanahu wata'ala zai nuna manzansa da kuka yi don yayi farin ciki da aikin ku haka nan muminai da kuke tare da su suna ganin aikin da kuke kuma suna muku kyakkyawar addu'a saboda haka ka ci gaba da ayyukan ka ba ruwanka da surutu mai surutu sai sako na gaba yake cewa malam menene hukuncin mai hada salloli saboda aikin ofis ko kuma wani aiki na daban to shi da Allah ya halicce shi a duniya saboda ya bautarsa ba dan ya aikin ofis Allah ya yi shi duniya ba cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce ban halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta mu bautar ita ce farko aikinka na ofis ko kasuwancinka wannan wata wasila ce wani tsani ne da zaka samu abin da za ka rayu da shi domin kai bauta wa Allah haka shi mumini rayuwa yake da bautar Allah ba ba ba ba yana zuwa duniya bane kawai dan ya ji daɗi ya hole ya more ka ba daidai bane ka fifita wani abu na rayuwar duniya akan ibada wacce ita ce asalin abin da Allah ya halicce ka saboda shi da yawa da yawa mutane suna rayuwa amma sun manta manufar da ta sa Allah ya halicce su mutum ba zai tuna da Allah ba sai lokacin da ya ji wata damka daga sa lokacin da ya shiga wani hali na kaka na kayi na matsuwa to a lokacin ne zai tuna yana da ubangiji wai zarake bu fil fulki da Allah mukhlisin in sun shiga cikin jirgin ruwa suka ga igiyar ruwa ta fara jan su tana kokarin halaka su to lokacin ne za su fara kiran Allah suna tsarkake addini gare shi to ba irin wannan tauhidin ake so ka zama kana da shi ba ya kamata ka rika sanin manufar da ta Allah halicce ka a duniya ya yi ka a duniya ne don ka bauta masa karshen tafiyar ka shine ko gurin shi za tuke dukkan munan tafiya muna cikin tsakiyar tafiya ne wannan rayuwar da muke tafiya ake yi ina za a je Allah za a je a iske ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan a ce ya kai dan adam kai mai fafutuka ne zuwa ga ubangijinka kuma za ka hadu da shi saboda ka karshe dai kamar yadda Allah ya ce wa ila masir makoma dai zuwa ga Allah ce zuwa ka kana ta tafiya yanzu sai dai ka wayi gari kawai ka ganka a gaban ubangiji subhanahu wataala shi yasa ka ga ubangiji subhanahu wataala yana yana wato nuna abin mamaki na waɗannan mutane waɗanda ga su sun yadda akwai ranar lahira amma kuma aikin da suke yi aiki ne na mutanen da ba su yadda akwai lahira ba kamar ma ba su yadda akwai mutuwa ba ala ya zunnu ula'ika annahum mab'usuna li yawmin azim bace yanzu su waɗannan ba sa tunanin cewa ba za a tashe su ga wata ga wani yini babba ba sa tunani yau mai kumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane duk za su tsaya gaba ga ubangiji saka aikin da suke har ma kamar ma kai kace ba su yadda cewa akwai ranar kiyama ba saboda haka ba karamin hadari bane mutum ya rika wasa da addininsa saboda wani abu na rayuwa wanda dan walƙiya ce ba za a neme ta a rasa saboda haka ba da jumawa ba duk tsawon ran da ka a duniya ba da jumawa ba za ka ganka a cikin kabari a lokacin kuma babu abin da zai cece ka babu abin da zai amfane ka sai ayyukanka ka kaga bai kamata ka yi sakaci da wannan ba saboda wani abu da kake so ka tara na duniya wanda za ka tafi bashi ta sai nura sule sumaila yake cewa malam menene hukuncin mai arzikin da ya mutu baya zakka hadari ne mutum ya mutu baya zakka domin abin da duk ya tara na arziki a ranar gobe kiyama in ya mutu baya zakka da shi Allah zai masa azaba wannan dukiyar Allah zai dora masa ita aka cikin wutar jahannama yana kinkimarta kuma ubangiji subhanahu wataala yana kona shi da ita a cikin wutar jahannama Allah subhanahu wataala yana cewa wallazina yakzizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ونجي يكي cewa waɗanda suke taskake dukiya ba sa ciyar da ita fi sabilillah wato ba sa ciyar da ita ciyarwa ta wajibi ba kuma sa taimakon addinin Allah da ita lokacin da yake buƙatar taimako Allah ce fa bashirhum kai musu albishir ba da abin da zai faranta musu rai ba a'a bi azabin alim kai musu albishir da wata azaba mai radadi Allah ce yau mai yuhma alayha fi nari jahannam ranar da za a narka ta ita wannan dukiyar a cikin wutar jahannama wato kuwa biha jibahuhum a rika yin lalas da ita akan goshin su wa junubuhum da gefan su wa zuhuruhum da bayansu ana ce musu haza ma kanastum li anfusikum wannan shine fa abin da kuka tattaskake kuka tara kuka sa a account kuka rufe kuka boye a cikin gidajen ku ko a cikin account ɗinku ku fa zuƙo ma kuntum taknizun to ku azabar abin da kuka rika tarawa kaga ashe hadari ne ba kankani ba mutum ya tara dukiya ya tara dukiya baya fitar da haƙƙin Allah wanda shine ya ba da wannan dukiyar ya aza shi akan wakili duk wani mai dukiya ya sani fa shi wakilin Allah ne akan wannan dukiyar haka ubangiji subhanahu wataala shine yake tsara masa ya zai kashe dukiyar in ya saba masa a wajen kashe dukiyar nan to zai je iske sakamakon da ba zai masa daɗi ba Allah ka kiya shi ta sai sakon da ya zo na gaba yake cewa malam menene sharuɗa na imani daga Usman Kadawa to wataƙila yana tambayar rukunan imani ya kira su sharuɗa a rukunan imani shida ne kamar yadda ya zo cikin alƙur'ani kuma ya zo a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin jibril jibril ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba shi labarin imani ce an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri shi kai imani da Allah kai imani da mala'iku kai imani da manzan da littafai kai imani da manzanni sannan kuma kai imani da eh, kaddara mai kyau da mara kyau wato mai dadi da mara dadi waɗannan eh, rukunai na imani guda shida wajibi ne tilas ne kowa sai ya yadda da su sannan zai zama mumini idan ka yadda da biyar baka yadda da na shidan ba to baka zama mumini ba tun ya yi imani da Allah ya yi imani da mala'iku ya yi imani da littattafai ya yi imani da annabawa bai yi imani da ranar lahira ba ko ya yi imani da lahira amma bai yi imani da kaddara ba to wannan bai zama mumini ba sai ka yi imani da su gaba daya saboda waɗannan su ake kira usulul iman su ne tushen imani su ne shika-shikan imani dole sai da su ne mutum yake zama mumini wanda zai kubuta daga azabar Allah ko dai ba zai kubuta daga azabar Allah gaba daya ba zai shige ta ba ko kuma ko da ya shiga idan akwai wannan imanin a cikin zuciyarsa Allah ya fito da shi ya sashi aljanna daga ƙarshe to sai mai tambaya na gaba ya assalamu alaikum malam tambayar ita ce shi akwai wata sura a cikin alkur'ani wacce idan aka jawo ta a sallah ba a yi mata ruku sai dai kawai a wuce sujada kamar yadda ya ga an yi a wata sallar tahajjudi da azumi wataƙila ya ji an karanta ayar sujada ne lima ya tafi sujada ya dago an ci gaba da karatu ya zata cewa sujada aka tafi akwai ayoyi a cikin alkur'ani wanda idan aka zo kansu ana faduwa a yi sujada ko a sallah ko a wajen sallah ya halatta a yi ya halatta kuma a bari wato yin ba wajibi ba ne amma idan mutum ya yi yana da lada da su ne kaji an karanto an zo daidai kan ayar sai liman ya tafi ya sujada kuma ya dago ci gaba da karatu ba wai ya yi wata raka a bace a lokacin yana nan a cikin raka ta farko idan ta farko yake ciki ko ta biyu idan ta biyu yake ciki wannan sujadar ba wata raka a ce daban ba na'am to sai shi kuma wani yake cewa da Allah malam me ake faɗa a yayin zama na ɗaya a cikin sallah domin idan ya zauna shi ba abin da yake faɗa sai dai ya tashi haka to mai tambayar farko ne ko wani ne daban shi wani ne daban wannan to ina nufin zama na farko watakila yana nufin zaman tahiya ta farko to wannan yana nuna cewa dai haka tambayar tashi take nufi yana nufin zaman tahiya na farko bai san me ake faɗa ba zama na ɗaya kafin zaman tahiya din wadannan an dago za a koma sujada oh yana nufin zama tsakanin sujada mm. biyu to kaga in yace zama na farko za a dauka zaman eh, zama tsakanin sujada biyu zai ce me ake faɗa a tsakanin zaman da ke tsakanin sujada biyu wannan zaman akwai shi a sujada a raka'a ta daya akwai a raka'a ta biyu akwai har aka masalla akwai wannan zaman tsakanin sujada biyu eh, abinda ake faɗa rabbi gifirli warhamni ko rabbi gifirli warhamni wa hadini wa afini zukuni Ah, ana fadar haka ko rabbi gifirli rabbi gifirli kana iya fadar haka wato in ka dago daga sujjada ka nuna kafin ka tafi sujjada ta biyu sai ka ce rabbi gifirli rabbi gifirli sai ka tafi ko rabbi gifirli warhamni wa wahdini wa afini warzuqni duk ah, ya zo ana fada. to sai wani ce assalamu alaikum malam dan Allah ya ake sallar istijaba yana nufin wai sallar biyan bukata salatul haja ke salatul haja to salatul haja hadisin da aka ruwaito a salatul haja bai inganta ba hadisi ne mai rauni kwarai da gaske saboda haka babu ma batun kai wata salatul haja in kana da bukata a gurin Allah to ko dai kai istikhara ka nemi zabi na ubangiji ko kuma a aka kai addu'a in wani abu ne da ka tabbatar da cewa alkhairi ne kai addu'a ko a cikin sujjada ka ko bayan tahiya ka karanta tahiyya ko bayan ka gama sallah ko bayan ka ka yi azumi ko dai ka yi wani aikin alkhairi ka yi karatun alkur'ani ka yi sadaka ka yi tawassuli da wannan ka roƙi Allah ya biya maka bukatar ka ta alkhairi amma babu wata salatul haja da ta inganta hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi a cikin jami'u tirmidhi amma hadisi ne mai rauni kwarai da gaske to sai da kuma yace assalamu alaikum malam shin zai iya sanya alam domin ya tashi cikin dare ya yi addu'a to bai matsalar anan har za a yi tambaya wuce ta wanda kuma yake ce assalamu alaikum malam tambayar sai ta ce wanda aka bashi ajiyar kuɗi na marayu sai aka ce ya rika juyawa yana ajiye musu wani abu shi ma yana cire nasa malam mai shari'a ta tana da akan haka don kiyayewa a haƙƙin maraya sako daga almustafa hoto da marke Allah yana cewa wa yas'alu yas'alunaka anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم Allah ke cewa suna tambaye ka game da marayu Allah ce ka ce da su islahul lahum khair a kyautata gyara musu wato ai musu gyara a kyautata musu shi yafi alkhairi wa in tukhalituhum in kuka cuɗanya da su wato ku hada dukiyar ku da tasu dan ku juya ku yi kasuwanci ku tsare musu dukiyar su ta zakata rage ta ko ta tafiyar da ita to wannan shi ma alkhairi ne Allah ya san mai niyyar barna da kuma mai niyyar gyara wato tun farko ma Allah ya san wane ne zai yi da niyyar yayi barna Allah kuma ya san wane ne zai yi da niyyar yayi gyara da Allah ya ga dama la'anatakum da ya sa ku cikin watsuwa cikin wahala a ce ku yi kasuwanci amma kar ku sake ku taɓa wani abu daga dukiyarsu to amma Allah subhanahu wataala bai yi haka ba saboda ya sauƙaƙawa abin nan bayi so haka ya halatta idan Allah subhanahu wata'ala ya san ya dukiyar wani madaya a hannunka to bakon ka ajiye ta kawai sai dai a rika fitar mata da zakka duk shekara ana fitar mata da zakka wannan zakkar tana rage ta tana rage ta tana rage ta don raguwa za ta yi tana ba a juya ta da ana juya ta ne za a ga albarka za ta riga hawa hawa to sai mutum ya aka halatta masa ko in yana da dukiya ya hada da tashi ya juya dukiyar in ba shi da dukiya ma ya ɗauki wannan dukiyar a matsayin jari yana juya dukiyar yana ɗaukan abin da yake ladan aikinsa ladan wahalarsa gwargwadon yadda inda a ce shi ne mai dukiyar haka ya kamata ya bawa wanda zai sa shi akan dukiyar wato kada ya san kai kada ya ɗauki fiye da yadda ya kamata ya ɗauka mutum kamar da Allah ce balil insanu ala nafsi basira mutum mai basira ne akan karan kansa wato zai san cewa in nike da wannan dukiya kuma na ba mu wannan abin din yana juya min to akalla zan bashi ashirin cikin ribar ko zan bashi tala cikin ribar ni irke safai ka kaddara dukiyar ka ce ka bayar ake juyawa nawa zaka yadda mai juyawan ya dauka cikin ɗari kai kuma nawa zaka dauka ciki to kai adalci anan sai ka ga cewa to dukiyar nan ba laifi idan mutum yana juyawa masallaci ya ɗauka so talatin cikin riba shi kuma wanda yake da dukiya ɗau saba'in misali ko ba laifi ya ɗau arba'in shi ya ɗau gwargwadon yadda kai kasan harkar kasuwanci kuma da yadda ake yi yan kasuwa suke yi da dukiyarsu in sun bayar to babu laifi ka yi wannan shi da wa'in tukhalituhum fa ikhwanukum yan uwanku ne su ma wallahu ya al mufsi min minal muslih to kuma lokacin da za ka yi tun farko ma kafin ka fara Allah ya riga ya san in ka ɗau dukiyar ne ka rike ta ko ka shigar da cikin harkar ka dan ka cuce shi Allah ya riga ya sani in kuma kayi ne dan ka gyara to ko da an samu matsala kamar yadda aka san harkar kasuwa wata rana a samu wata rana a rasa wata rana a yi asara ma to Allah ya sani ba da niyyar ka barnata masa dukiya kai ba Allah ya san da wannan ko zai kama ka da wannan laifi ba to wannan shine saka wanda Allah subhanahu wataala ya sanya dukiyar maraya a hannunsa ya san cewa wannan nauyi ne yake kansa komai zai yi ya san ya yi shi da kyakkyawar niyya domin ubangiji su wani wataala zai tallafa mashi akan haka in ya shiga da mummunan niyya to zai gaba daɗi Allah wani wataala yana cewa inda innal ladina ya'kuluna leta ma zulman inma na fi ko sai su launa sa'ira duk waɗanda suke cin dukiyar marayu bisa zalunci a ce bisa zalunci kenan ba bisa haƙƙin da muka yi magana ba a ce yana kasuwanci yana ɗaukar riba gwargwadon aikinsa gwargwadon wahalarsa wannan ba a cewa ya ci zulman amma wanda zai ci don zalunci don ya cuce su to ya sani yana cin wuta balbal a cikinsa kuma karshe ranar gobe kiyama zai shiga wutar jahannama akan wannan hakki na maraya da ya cuce shi Allah ka kiyashe to amin kuma amin mallan Allah ya saka da alkhairi masu duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan rana sai dai kuma za ku iya yi da na ku sakonin tambayoyin ta hanyoyin da aka saba wato rubutaccen sakon text akan sifiri takwas sifiri biyar ɗaya uku ko kuma sifiri bakwai sifiri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu haka zalika za ku iya kowa ta sakon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar da kuma adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malamin namu a dr sheikh muhammad sani umar jalimu babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addini musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ke samun dama domin amsa waɗannan tambayi naku Saifullah Usman Usman shine wanda ya tattara mun da sautin akan na'ura ana tsigar sassan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh